Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yau akwai TikTok ko? Wanda 'yan mata ke yi yanzu a ɗauko rikakken malami na sunna a kara hotonsa. Wata ta zo ta yi zaune gabansa tana waka tana nuna shi, wai ga masoyinta. Saboda tsabar raina hankalin jama'a. Da rashin sanin girman Allah da addinin Allah. Da rashin sanin darajar kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don malamai wakilta annabawa suke. mace mai son malami so da gaske haka za ta nemi soyayyarsa al'umma ga sunan abubuwa malam ba mutunci ba kimanta ilimi da daraja shi yanzu kwanan nan bago abin da yake faruwa ba aka ɗauki hoton wasu maluma aka ɗauko 'yan mata 'yan mata ana waka malamin addini malami da yake karantarwa a ɗauko hoton mace aka sa hotonsa tana waka tana ringaji tana nuna shi kuma 'yan gidajen talabishin yan gidajen yada labarai suka ta yadawa suna samun masu kallo ana ta commenting malamai magada annabawa ne da annabawa suna nan ma da haka za ku ci mutuncin su mutanen banza an ɗauki watan sheikh malam kabir gombe an saka masa daliliyar budurwa a gabansa an ɗauki hoton sheikh isa dr isa ali fantami shi ma aka juna masa tasa an ɗauki hoton ah, sheikh aminu ibrahim daurawa shi ma aka liƙa masa tasa an ɗauki hoton shek ahmad guruntum na bauchi da cijo bawan allah diya kowa ma furfura shi ma aka liƙa masa tasa ni ma aka ɗauko mintawa, aka aka amma amma ni a tsammani na ba zawara ma suka samu ba budurwa saboda wulaƙanci yawa don su san wanda suka liƙa min ba ta dace ba da ni nan gaba a ƙara so duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya abin mamaki mutane suna ta magana suna ta kwamenti suna ta cewa kaza sauran sai na ce wallahi malam yana nuna mana lalacewar al'umman da rashin ganin girman malamai da rashin ganin darajar malamai yanzu in uban wani ne aka ɗauki watansa aka haɗa shi da wata yarinya za a ji daɗi ‘ya'yansa za su ji daɗi kuma za a ƙyale amma tunda malaman addini ne bari a ba da dama a fara keta alfarmarsu wallahi Allah ya daga darajar mu kuma wallahi ba wani mutum da zai ci mutuncin mu